ورضي الله عن قطب المكتوم أبو العباس شيخ أحمد تجاني ورضي الله عن صاحب الفائدة أبي إسحاق شيخ إبراهيم نياس ورضي الله عن شيخي ومربي وقاعدي إلى الله الملقب بكاكاكم فيا رحمه الله رحمة واسعة وأشهد مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يجمعنا به تحت لواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم a mun gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya sake dawo da mu yau a zama na ci gaba da karatuttukanmu kan warware a munanan aƙidu wanda wannan mutumi dai da aka san shi mai suna asadu sunna yake yi akan babu kamar yadda muka faɗa babu inda hassada shi take tashi irin a ce yau wannan shine matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda hassada shi take tashi irin a ce wannan shine matsayin bayan Allah to wannan dama su duka aikinsu ne kullum babu abin da suke cin abinci da shi sai da zagin bayan Allah sai da musanta matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a kullum damuwar su ya za a yi su wani na ƙasa a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in na ƙasu ne aka nuna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya nuna da annabi yana da naƙasa za su yi shiru akai amma kuma in aka nunar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da girma babu inda suke da hasada da tashin hankali da kyashi sai wannan wajen da aka nunar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana da girma a to insha Allah yau zamu ci gaba da cikin abubuwan shi wanda yake magana a kai insha Allah za mu kunna sai kuma mu danna na bismillah aikin da iblis ya yi to an sa shi da yi kun ji aikin da iblis sa shi a amma bari ku ji me yake nufi da sa shi a mu ne mun san Allah yake kul inna Allah la ya'muru bil fahsha'i Allah ba zai taɓa umarni bai ce ai alfasha shi kuma Allah ya faɗa mana cewa inna ma ya amuru kun bi su'i wal fahsha'i shi shedan yakan umarci mutane a zuwa alfasha da mugun aiki kenan in sa shedan aka yi kuma Allah ya ce inna Allah la ya'muru bil fasha shedan yazo umarni da alfashan kaga akwai tafka da warara amma bari mu ji me ko iblis yana da wani aiki nashi na kanshi wanda zai iya sawa a yi saboda haka wannan aikin shine aikin annabi kuma kun ji yadda iblis manzan Allah Allah subhanahu wa ta'ala ne ya turo shi da annabta ko dukkan annabawa daga sani kuma a yi musu umarni su isar da manzancin har Allah maɗaukakin sarki ya ce su annabawa su ne waɗanda allazina yuballiguna risalatin lahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah to yadda Allah ke ba annabawa umarni su isar da manzanci shi ma shedan haka aka ba shi aiki kuma aka mai umarni aka ce zai na shi aikin da haka shedan aikin Allah yake yi tare da umarnin Allah haka annabawa ma aikin Allah suke tare da umarnin Allah amma bari mu ci gaba da yin shi kuɗi kai ka haɗa faɗa sai a turo annabi a ce shi kuma ya ware ya raba faɗa ku ji da Allah yadda aka mai da Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana yin yaggwari a turo shi dan a ce kai shi dan haɗa faɗa kai kuma annabi zo ka shirya sa faɗa dan girman Allah ko mahaifi ne a gida ɗaya aka ci yana da 'ya'ya ya turo wancan ta gefe ya haɗa faɗa sannan kuma ya sake turo wani ta gefe ya ce to kai gyara su tsakani da Allah kuna ganin akwai matsala ko babu bari mu ci gaba da jin shi kuje me yake ba. duk Allah ne mai eh, kujeran na iri ɗaya ne kun ji kujeran iri ɗaya ne ma'ana da aikin da annaba ke wajen isar da sako wajen gyara mutane da aikin da shaidan yake yi wajen lalata mutane duk kujerin iri ɗaya ne aikin ba matsala wato magana a kan aikin a kan Allah maɗaukakin sarki shi ne yake mashe ɗan umarni a kan abin da yake yi wato a daƙiƙancin mutumin nan da jahilcin shi yana da ni yana yayi zurfi sosai muna da akwai jakin Bauchi ko Dr. Jaki to wannan shi kuma shine jakin Kaduna dan a shi yawanci zaka ga ɗan izala dama da abin da yake yin firi irin waɗannan shine da zagin yan ɗariƙu zagin sufaye zagin Shehu zagin almajiran Shehu kowa da abin da zaka ji ya fara Shi shine jawahirul ma'ani an ce salatul fati ta fi alqur'ani daga nan a zage shehu tijjani a zage almajiran shehu tijjani wannan da shi dan izala yake furi kuma alhamdulillah duk wannan zagin da yake yana zagin ne yana yin bara saboda wannan aikin da yake bara yake yi ka duba karatun zaka ga a ƙasa account number ake bayarwa saboda ana gani yana cin mutuncin bayan Allah ana jin daɗi ana tura mu shaidanu suna tura masa kuɗi to wannan fa sai aikin nan ya ci abinci bara yake yi da aikin a wato jahilcin da daƙiƙancin shine rashin sanin Allah bai san menene al-iradatu wal mashi'atu ba bai san menene kuma al'amuru ba menene al'irada menene mashi'a sannan kuma menene al'amuru kowaye kowaye yana ƙarƙashin irada Allah ne da mashi'a Allah shin shaidan ɗin yana da wani aiki na kanshi ne ba shi da wani aiki na duk abin da shaidan yake umarni ne daga Allah saboda bai fita a ƙudurar Allah ba bai fita a mashi'ar Allah ba wato ƙudurar Allah shine abin da Allah ya nufi bawa da shi babu wanda ya isa ya aikata wani abu sai ubangiji ya nufi shi da wannan abu babu wanda ya isa ya aikata wani abu sai ubangiji ya so wannan abin kafin ya so haka bawa yake ƙarƙashin umarnin Allah ya kawo aya Allah baya yadda da da alfasha an ce kuma nan shedan ne yake wani to alfashar da Allah baya umarni da ita wace alfasha ce Allah baya umarni da ita rashin sani kenan wace alfasha ce Allah baya umarni da ita wace kuma alfasha ce Allah yake umarni da ita a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa ko iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutura fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawla fa marna hatta dimira gashi Allah ya ce iza aradna an nuhlika qaryatan idan muka nufi in muka nufi mu halaka al'ummar da suke cikin wani gari idan muka so haka to shikenan amarna mutura fiha sai mu umarci shugabannin garin fa fasaqu fiha sai su yi fasikanci su saba ma Allah a cikin garin waye yace zai yi umarnin Allah ne ya ce zai yi da menene da nassin alkur'ani amma ina mutu rafiya ubangiji ne faɗa to wannan umarni ne na al'iradatu wal mashi'atu in Allah ya umarnin wane ne wakilin Allah a wannan wajen da zai sa su su yi fasikancin su saba ma Allah shedan to Allah shedan din yake yake umarta ya je ya sa su su yi wannan aikin dan haka aikin shedan aikin Allah ne babu ba shaidan kowane ne babu wanda ya isa ya kyafta ido ba tare da nufin Allah ba babu babu wanda ya isa ya aikata wani abu ba tare da nufin Allah ba to umarni wancan umarni umarni ne na shari'a wannan kuma umarni idza hala idza aranna an nulika qaryatan amarna mutrafiha umarni ne na haƙiƙa shine umarni na irada da mashi'a na abin da Allah maɗaukakin sarki ya so wancan kuma umarni ne na shari'a shine umarni wanda Allah maɗaukakin sarki zai ce a yi kaza a aikata kaza wannan umarni ne na shari'a wanda shine Allah maɗaukakin sarki ya ce baya umarni da a yi fasikanci baya umarni da a saba masa umarni ne na shari'a amma umarni na haƙiƙa shine irada da mashi'a na ko menene ko me kaga aka yi umarnin Allah maɗaukakin sarki kuma gashi Allah ya faɗa kuma nassi ne na alƙur'ani nassi ne na alƙur'ani sannan Allah madaukakin sarki yana cewa inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun babu wani abu wanda ya isa ya kasance sai ubangiji ya ce ma wannan abin ya kasance kafin abin ya kasance babu fasikanci sai Allah ya ce masa ya kasance kafin ya kasance Shiriya eh. sai Allah ya ce masa ya kasance kafin ya kasance waye mai sawa a yi fasikancin ta hanyar wa shedan ashe umarnin wane ne Allah aikin wa shedan yake yi shin shedan shi yana da wani aiki na karan kanshi ne wanda ya fita daga cikin iradar Allah da mashi'a Allah ba shi da shi babu wani daidai da fatu ainin babu wani wanda yake da wani abu nashi na kanshi wanda ya fita a cikin ƙudurar Allah da iradar Allah babu shi zaka ji Allah yana cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ma kana lahumul khiyar ubangiji shi yake halitta abin da ya so sannan kuma shi yake zaɓa babu wani wanda yake da zabi Allah ya ce ba su da zaɓi ma kana lahumul khiyar babu wanda yake da zaɓin yau ni nake da zaɓin na ga daman zaman mumini ko yau ni nake da zaɓin ni na ga dama in zama fasiki ko ni na ga dama in zama kafiri babu wannan babu Allah maɗaukakin sarki zaɓin shi ne shi ya halitta kuma shi ya zaɓan mu kowane irin bawa abin da yake so wannan bawan ya kasance haka ubangiji zai umarce shi kuma bai isa ya saba ma umarnin Allah ba umarnin Allah umarni na shari'a da umarni na haƙiƙa in umarnin da ake saba ma Allah shine umarnin shari'a ko Allah ya tuwo ma manzo a cikin Qur'ani ko an ce ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza sai ka ki aikatawa wannan umarnin shi ake saba amma umarni na haƙiƙa ƙudira da mashi'a irada da mashi'a babu wanda isa ya saba babu wanda isa ya saba ma Allah a cikin wannan umarni babu wannan Allah madaukakin sarki shi ya faɗa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko ma min qalbin illa wa huwa baina isba'aini baina isba'aini min asabi'ir rahman babu wata zuciya sai tana tsakanin 'yan yatsa ɗan yatsu biyu na ubangiji annan yatsu shine malamai suka ce kudura da mashi'a Zuciya kowane bawa tana tsakanin kudura da mashi'ar ubangiji yuqallibuha haisu sha. Allah ne yake juya ta yadda yake so in ya ga dama sai ya juya ta sai ka zama mumini in ya ga dama sai ya juya ta sai ka zama sabanin haka in ya juya ka zama sabanin hakan waye wakilin Allah a wajen da zai turo maka shedan in ya juya aka zama mumini waye wakilin Allah a wajen annabi shine aikin da aikin Allah ne da aikin Allah ne annabi aikin Allah yake shedan ma shi ma kuma aikin Allah yake yi duka aikin na Allah ne saboda shi ɗan bai fita a cikin ƙarƙashin mashi'a da ƙudurar ubangiji ba aikin ubangiji yake annabi aikin ubangiji yake a Allah maɗaukakin sarki yana cewa faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ya ce wanda ya so yayi imani wanda ya so ya kafirce kaga nan ana magana a shari'ance kenan an baka mashi'a ka je in ka ga dama ka ka in ka ka zama mumini in ka ga dama ka kafirta sai wani wajen Allah yake cewa inna hazihi tazkira ko inna hazihi tazkira faman sha'a takaza ila rabbihi sabila wannan wa'azi ne amma kuma wanda ya so ya riƙe hanyar ubangiji sai Allah ya ce to ku tsaya fa ku ji faman sha'a takaza ila rabbihi sabila wa ma tasha'una illa an yasha Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah ka riƙe hanyar ubangijin kai baka isa ka so ka riƙe hanyar ubangiji ba sai Allah ya so Allah ya ce ku tsaya ku ji sai na so to wannan san Allah shine na haƙiƙa shine mashi'ar ubangiji sai na so kafin ka so duk abin da ka ji ka so a zuciyarka Allah ne ya so sai ka so in mumini ya ji ya so ya ba Allah waye ya so Allah in kafiri ya ji ya so ya bi Allah waye eh, ya so ya kibin Allah waye ya so Allah sai Allah ya tura masa shedan in mumini ya ji ya so ya bi Allah sai da Allah ya ji ya so sai muminin ya ji sai Allah ya tura masa annabi sai ya samu shirya tanin annabi saboda Allah ya tura masa annabi shi yasa zaka ga ai akwai wanda akwai wanda shi yana saba ma Allah ko yana saba ma Allah amma shi har a zuciyar shi yana saban Allah ba jin daɗin saban Allah yake ba zai saba ma Allah ya rasa ta yadda ya saba ma Allah amma saboda menene kudirar shi da mashiashi shi shine wannan aikin kaga shi fa a zuciyar shi bai so ba amma kudirar shi da a shi shine ya saba ma Allah to dan haka dole ko yana so ko baya so su ya saba ma Allah saboda abin da Allah ya kaddara masa kenan abin da Allah ya kaddara masa kenan a wani wajen Allah yana cewa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ko sai Allah ya so ubangijin talikai kafin ku so amma Allah yan Allah bai so ba babu wanda ya isa ba Allah babu wanda ya isa ba Allah a kuma shi fa Allah nan idan ya so aikin wane ne soyuwa Allah in Allah ya so ka bi shi waye zai turo maka sai turo maka alhadi alhadi aikin wa yake yi Allah nan shine alhadi Allah nan shine almudillu kuma har yau baka isa ka cire almudillu a cikin sunayen Allah ba ko kai waye baka isa ka zage ba Allah ya ce sunana ne mai batarwa sunana ne mai shiryarwa sai Allah ya turo maka annabi sai Allah ya ba shi shiryar a hannun shi annabi ya zo ya shirya shine wa innaka hadi ila siratin mustaƙin ko kana shiryarwa zuwa hanya madaidaiciya to wannan tajalli ne na sun raba ibini taimiyya gida uku kowanne a cikin kashin malamai akwai kallon da suke ma ibini wasu suna ma ibini kallon mujassimi mujassimi shine wanda yake jikinta Allah ya ɗauki Allah Allah jiki ne saboda menene saboda ya ce Allah yana da hannu hannu na hakika irin hannu wannan haka Allah yake da shi Allah yana da fuska fuska ta hakika irin wannan fuska Allah yake da shi Allah yana da kafa kafa na hakika irin wannan kafa Allah yake da shi Ibn Hajar Asqalani ya faɗi ya kawo inda Ibn Taymiyyah yake hudu ba wata rana yana magana akan sakowan Allah hadisin nuzuli yana magana akan hadisin sai ya ce Allah yana sakkowa yana kan mumbari sai ya sakko daga kan mumbarin ƙasa ya ce kamar yadda na yi wannan takun na yi wannan tafiyar na sakko ƙasa haka Allah yake yi kaga Allah irin ibni taymiya irin jikin shi kafa Allah irin ta ibni taymiya tafiya Allah sako irin yadda ibni taymiya ya haka Allah yake yi shi za dan ya jikkinta Allah wannan ba abun mamaki ba ne, da yake ta misalin Allah da mutum ko yaushe misalin Allah da mutum a yace na biyu malamai wasu suna ma ibni taimiya yana daga cikin zanadika malamai ba ni na faɗa ba ibina yana cikin littafin ibina al ya yace malamai wasu sun ɗauki malaman musulunci wasu sun dauki ibni taimiya zindiki ne dalili kuwa saboda yana tauye alfalman manzan Allah ya taɓa darajar manzan Allah a wajaje da yawa wannan shine dalili na uku ibn al-asqalani ya kawo cewa malamai wasu daga cikin malaman musulunci suna ganin ibn taymiya munafiki ne dalili kuwa saboda ya soki sayyidina aliyu ya ci mutuncin sayyidina aliyu sama da goma sha wajaje daban-daban kuma la yuhibbuka illa mu'minun wa la yubghiduka illa munafiqun haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akan sayyidina Ali ce wannan haka malaman musulunci suka kasa ibni taymiya wasu suna ganin shi mujassimi da ya dauki Allah jiki yace yana zaune akan al'arshi da zatinsa sannan kuma yana da hannu yana da irin wannan na hakika yana da fuska yana da kaza yana da kaza haka suka dauki Allah dan haka dan ya siffanta Allah da jiki ba wani abun mamaki bane sannan a ah, ibn qayyim ibn qayyim al-jawzi abin da ya faɗa kan ibn taymiya yana nan ka duba muqaddima na majmu'ul fatawa na ibn taymiya ko a akwai a cikin wani littafin ibn al-qayyim din ma madarijus salikin abin da yake faɗa yace ibn taymiya ya ce za a tafi mutanen sham akwai ma'arika da ta faru sai ibn taymiya yace ga waɗanda za su yi nasara ya ce sai da ibini taimiyya ya rantse su saba'in in ba na manta adadin ba so saba'in ya ce ga wanda za su yi nasara sai aka ce mai ibini taimiyya ka ce in sha Allahu sai ce a'a zan ce dai in sha Allahu ne ta haƙiƙan amma ba ta haƙiƙan ba kaji ya ce ta haƙiƙan ya ce ni na san dole sai sun yi nasara kawai dan dai kai kawai dai ka a saba ma shari'a ne amma dai kawai za mu ce in sha Allah ko ta haƙiƙan ga shehunsu ɗan anti ya ce ta haƙiƙan amma sai sun yi nasara aka ta ya ce yana an buɗe mai lahul mafuz yana gani ibn taymiya ce an buɗe mai lahul mafuz yana gani dole dolen dole sai sun yi nasara amma dai mu karshe ba mu san me ya faru ba dan ban ji karshen wannan ne sun yi nasaran ba su ba amma shi dai ya ce an buɗe mai lahul mafuz yana gani dole sai sun yi nasara ibn al-qayyim al-jawzi ce ibn taymiya ya gaya masa abubuwa da yawa ya ce wallahi wasu abubuwan ma ba zan iya faɗa ba ya ce ya faɗa min abubuwa da za su faru na gaibi wasu sun faru wasu kuma ina jiransu ya ce ibini taimiya ya ce duk wanda ya zo gaban shi almajiran shi in ka zo ka zauna yana ganin ka tsirara yana ganin ko menene ya san me zai faru da kai sai ibini kaim ya ce to ya ba za ka faɗa ma mutane bai ce a so kake a mayar da ni dan duba su ɗauke ni kamar ɗan duba ibn taymiya shi ya faɗi wannan yana nan a cikin muqaddima na majmu'ul fatawa yana nan a mudarijis salikin na ibn al-qayyim amma wannan ibn taymiyan da yace shi yana ganin lawhul mahfuz kuma duk wanda ya zo gaban shi ya san me yake ɗauke da shi wannan ibn taymiyan shine ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaddirta ba fi amuri Aisha yace annabi manzan Allah ya yi kokwanto a kan sai da Aisha sai da ya zargi sai da Aisha ko ta yi zina. Shi manzan Allah bai san sai da Aisha ta aikata ko bata aikata ba, har manzan Allah ya shiga kokwanto a kan sai da Aisha cewa ta aikata zina. Amma shi fa yana ganin lawul mafuz ya san abin da zai faru, ya san abin da aka aikata ya san wanda ba aikata ba. Amma shi ga abin da yake faɗa kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. saboda shi ilimin nashi ya fi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan su ne irin shehanansu su ne irin abubuwan da suke yi a wannan akwai inda yake magana shi akwai inda yake magana handin over sai dai sake yin tewa abin ya tsaya masa a zuciya ba su san menene ruhaniya na manzan Allah ba ba su san menene jismaniya na manzan Allah ba ba su san menene kususiya na manzan Allah ba ba su san menene jasadiya na manzan Allah ba a abu ɗaya kawai suke kallon manzan Allah shi sa suke shan wuya kuma a cikin wuyar za su ƙare in dai akan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara mana ƙaunar manzan Allah Allah ka sanar da mu manzan Allah ba mu da komi sai manzan Allah manzan Allah Allah ya bamu manzan Allah Allah ya bamu kuma Allah ya gaya mana laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim abin abinda Allah ya bamu kenan kuma Allah ya gaya mana ya bamu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a bari mu je a magana shi ta gaba Allah subhanahu wa ta'ala zan karasa wannan zan karasa wannan bar mu abin da mutane ba su gane ba ba kowane mutum ne dan ya shiga wuta da Allah ma yana yi in ko ka ce an aiko shi ne dan shiryar da mutane amma shiryar ba hannunsa take ba to kenan a tunanin a lahira za ka ga shi dan a wuta to kana iya ganin shi yasa in kana tunanin watakila shedan da aka gan shi ran tashin kiyama ga wuta watakila zai ga yana cewa ka matso nan cece ka kundi wai shi yasa in kana tunanin a lahira za ka ga shedan a wuta to kana iya ganin kuma shedan din yana cewa zo zan cece ka shedan din nan fa Allah ne ya ce la'anahu Allah wa qala la'attakidanna min ibadika nasiban mafruda kuma Allah ya nisanta shi ya ce makiyin ku ne ku rike shi maki amma wai duk da haka bayan an shiga wuta ya yi wa mutane hudu ba su muguwa kuma kana iya ganin shaidan din yana kiran ka a wuta yana cewa zo in cece ka amma ku jira ku ji me zai ce shi ma ma'aikaci ne kun ji shi ma ma'aikaci ne ina da abin da shaidan ya zo ya nabatar da mutane aikin Allah subhanahu wa ta'ala zan karasa wannan zan karasa wannan bar mu abin da mutane ba su gane ba ba kowane mutum ne idan ya shiga wuta mun ji maganar shi ta gaba a kan shedan cewa in kana zaton ranar kiyama za ka ga shedan a wuta wataƙila sai ka ji shedan ya ce ka zo ya cece ka eh, Allah ya ce ma shedan kaza ya ce ma shedan ya ce ma shedan kaza waɗannan kullum kamar yadda muke magana shi kullum suna auna Allah da hankali ne shi sa abin yake ba su wahala da Allah ba ayar Qur'ani bane Allah madaukakin sarki yake cewa wa rahmati wasi at kulla shay'in rahamata ta yalwaci komai komai rahamata ta yalwaci komai rahamar ubangiji shedan din baya cikin komai baya cikin komai ita kanta wutar ba ta cikin komai ko ko sabaqat rahmati gadabi hadisin bukhari Allah madaukakin sarki ya ce rahamata ta fushi na. wato duk inda fushin Allah ya kai rahama Allah tana gaban wannan fushin ita kanta wutan ma fushin Allah ne to rahama Allah tana gaban wutan sai yaya Allah madaukakin sarki kuma shi ya faɗa a hadisin sayyidina Anas ya inganta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah azza wa jalla wa'adani an yudkhilal jannata min ummati arba'ami'ati alfin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya min alƙawari a al'umma ta zai sa mutum dubu ɗari a aljanna qala abubakar sai sai sayyidina abubakar Bakr yace zidna ya rasulullah ya ya rasulullahi ka ƙara mu a ƙara yawan faƙala sallallahu alaihi wa sallam wa hakaza sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce wa hakaza ko wa jama'a kaffaihi manzo Allah ya hada tafukan shi ya ce wa hakaza an sake karawa sai na Abubakar ya ce zidna ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce wa hakaza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hada tafukan shi ya sake karawa ya ce to an sa Allah zai sake kamar haka sai sayyidina Umaru abinda sayyidina Umar ya faɗa sai ce hasbuka ya Ababakar ya ce Ababakar ya isa mana ya isa mana sai sai na Abubakar ya ce da'ini ya Umar ma alaika an yi yudkilana lahul jannata kulluna yake cewa to kai Abu Umaru me naka in Allah ya shigar da mu dukkan aljanna me zai rage ka Umaru in Allah ya shigar da mu dukkan mu aljanna abinda sayyidina Umar ya ce masa sai sayyidina Umar ya ce inna Allah in sha adkala khalqahul jannata bi kaffin wahidatin yace a gaban manzon Allah sayyidina Umar ya ce Abakar wallahi in Allah ya ga dama in Allah ya ga dama da tafin Allah dankan Allah eh na tafin shi na kudura duka halittun Allah Allah zai shigar da su aljanna in Allah ya ga dama dan shi ɗaya na takun shi na kudura zai shigar da halittun shi aljanna shi dan baya cikin halittun Allah baya cikin halittun Allah to sai menene kun san me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sayyidina Umaru sai ya ce saddaka Umaru abinda manzo Allah ke ne ya ce saddaka Umaru ya ce Umaru yayi gaskiya hadisin Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad din shi a Abdurrazzaq a cikin Musannab ibn hajar ya kawo shi a cikin fatul bari sannan kuma haisami a cikin majmu'uz Zawa'i hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da sayyidina abakar shi kanshi sayyidina abakar din abin da yake nufi shine rahamar kowa ya same ta me sayyidina umar yake nufi shine rahamar kowa ya same ta to ga abin akan tafi daya ga abin da sayyidina umar ya faɗa kuma manzo Allah ya gazgata shi to ya kake ganin wa haka za, wa haka za? da wani tafin da wani tafin da wani tafin ya kake ganin wannan tafin na Allah sannan har yanzu hadisi ya inganta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi la yaghfiranna Allahu azza wa jalla yawmal qiyamati maghfiratan ma qadarat ala qalbi bashari manzo Allah yace na rantsi da wanda ran da wanda ran manzon Allah yake hanin shi yace ranar kiyama Allah zai yi gafara gafarar da babu wani mutum da ya taɓa tunanin irin wannan gafarar a zuciyar shi Allah zai yi wannan gafarar a zuciyar shi to nan fa cewa aka yi watakila watakila kaga an yi tunanin Allah zai yi rahama kaza watakila to eh, shi manzon Allah gafarar da yace Allah zai yi in za ka haɗa duk tunani babu wani ɗan adam da ya taɓa wannan tunanin cewa Allah zai yi wannan gafarar ranar kiyama manzo Allah sai da ya rantsi ya ce Allah zai wannan gafara to nan fa cewa kai ka gashe dan aljanna yana cewa ka zo ya cece ka dalla wannan an yi tunani ko ba yi ba to na Allah in ji manzon Allah ya fi gaban nan ya wuce nan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ci gaba da cewa a cikin hadisin wallazi nafsi biyadi la yaghfiran Allah yawmal qiyamati maghfiratan yatadawala laha iblisu raja'an an tusibahu manzo Allah ya ce na rantsi da wanda numfashi na ke tafin ikon shi ranar kiyama Allah zai yi gafara gafarar da sai shi dan shi kanshi yana ganin cewa wannan gafarar za ta same shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa kuma hadisin ya inganta sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne faɗa har yanzu wani hadisin kuma daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Uh, wannan hadisin ɗabarani da bai su suka rawaito wannan kuma a uh, bukari da muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata wani zai ce to shikenan tunda rahamar Allah tana da yawa shikenan Allah zai iya ma kowa rahama mu zama yan iska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah kalaqa rahmati yawmal yawma kalaqaha Allah ya halicci rahama ranar da ya halicce ta mi'ati rahmatin Allah ya halicci rahama ɗari ne fa amsaka inda wutis tis'an wa tis'ina rahmatan sai Allah ya riƙe rahama casa'in da tara a wajen shi wa arsala fi kalqihi kullihim rahmatan wahidatan sai Allah ya duka halittun Allah rahama ɗaya Allah ya aji casa'in da tara suna wajen Allah Allah ya aji su duk wani tausayi da wani jin kai da wani rahama da komi da Allah yake a duniya kwalli ɗaya ne a cikin rahama ɗari na Ubangiji. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko? A manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falau ya alamul ka falau ya alamul kafirul lazi falau ya alamul kafiru bi kulli lazi inda Allah min rahmati lam yai asminal jannati. Yace wallahi da kafiri zai san rahamar da Allah ya tanada wanda take wajen Allah wallahi ba zai cire rai daga rahaman Allah ba ba zai cire rai da cewa shi ɗan aljanna ba ne manzon Allah ne ya faɗa kuma Bukhari da Musulmi ne suka rawaito annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce walau ya alamul mu'minuna bi kullin lazi inda Allah min al azabi lam ya amanu minan nari da shi kuma mumini ya san abin da Allah ya tanada na azaba na wajen shi shi kuma ba zai amince da wuta ba Shi ne makarin layi duk abin da ake falaye a manu, makarin layi ka amince da makarin Allah rahama Allah gaskiya ne amma menene kar Allah yana da rahama kaza Allah yana da jin kai kaza duk laifin da zan yi rahama Allah ta fi karfin wannan laifin Don haka zan je in yi laifi wannan shi ne amincewa da makarin layi Shi ne shine na Abakar yake cewa layi da kafa ta ɗaya tana aljanna ɗaya tana wajen aljanna ba zan amince da makarin lahi ba kuma duk abin da bayan Allah suke faɗa na rahama Allah abin da za su faɗa maka kakka amince da makarin lahi abin da za su fara faɗa maka kenan to wannan rahama Allah ta wuce ta wuce tana ba su san Allah ba ba su san Allah ba rahama Allah ta wuce tunanin dan adam rahama Allah ta wuce tunanin mutum shi duk abin da baka sani ba kai shiru akai shine zaman lafiyanka abin da baka sani ba ka yi shiru a kai to amma neman shuhura sanna iya ƙoƙarin sai an yi faɗa da Allah sai an yi faɗa da manzon Allah ka zo kana ƙaryata abubuwa da yawan ayoyin Allah kake ƙaryata baka sani ba kuma da sunan malinta ka zo kana ƙaryata abubuwa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kake ƙaryata amma baka sani ba wani maganan in an yi magana ce hadisin manzon Allah ne amma ba sai an ce manzo Allah ya rawaito ba kaza da kaza to in ka zo baka san abu ba ka zo ka musa kafin ka musa ilimi me ka sani akan wannan abu kafin ka musa me ka sani akan wannan abu wannan ya dace da jakin Kaduna jakin Kaduna wai a zo wai to waɗannan abubuwan wai su yake cewa a zo a yi tsiye to shi bai san hanyar Jos din bane wai malaman Jos shi bai daga Kaduna zuwa Jos awa nawa ne gaba ɗaya ko ya zo ya yi tsiyan muna jiran shi <laughs> to a ce ya ɗauka jos kaduna ce jos ba kaduna ba ce eh, shi ɗin ma bai shigo jos ɗin ba ne amma muna jiran shi ya shigo eh muna jiran shi ya shigo ba wanda zai ba wanda zai ce masa ya tafi ya ji da kyau eh jos a cikin ta aka kafa izala a jos aka kafa izala shi ƙaryar izala yake saboda izala zuwa mai ta yi duk abin da za ku yi na izala zuwa muku ta yi ko amma nan a nan aka dasa kwan a nan aka kyankyashe ta ko mu namu ma na cikin garin shi ubanta ne ba ɗanta ba idan an ce shi ɗan izala ne ce a shi uba ne shi afonda da ya ce ni afonda ni ba ɗan izala ba ne ni uban izala ne haka yake faɗa to shi kuma wannan diskancin da yake shi ɗan izala ne To ya zo ya tambayi uban izalan ya ya kare da jos ɗin. a yi na alfarman shugaba sallallahu alaihi wasallam a insha Allah za mu uh, data haka cikin waɗannan abubuwan sai kuma gobe insha Allah akwai wanda za mu tattauna a kai alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ya kara mana kaunar sayyidina Rasulullahi amin Allah ya kara mana kusanci da sayyidina Rasulullahi وكيليا وكيليا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي طلبت منك الأجل فإنما أكرت لم تأجل يا رب بالماهل تمه آثاره وهو الذي قربه ونصره لطيف صليا على المكتار وآله وصحبه الأبرار وعلى آله حق قدر قدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين آمين